سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب يا كي ونا النبي كتنبي بني اسرائيل تنبيه هذا الزلقي ka ce da su aya nawa bayyananniya Allah maɗaukakin sarki ya bayyana maku wadda take nuna gaskiyar manzanni amma kuka ƙaryata su kuka bijire musu duk wanda ya canza ni'imar Allah da kafirci da ƙaryatawa bayan bayyanar ta da saninta to haƙiƙa Allah mai tsananin uquba ne ga kafirai masu ƙaryatawa